وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم kuma yahuda wanda aka basu su a taura ba su yi saɓani ba da nasara waɗanda aka basu injila har sai bayan da Allah ya aiko annabin gare su daga cikinsu akwai waɗanda suka musulunta a cikinsu kuma akwai waɗanda suka ci gaba da kafircinsu tare da sun san gaskiyar annabinsu